dukkan wanda ba shi zai yi layya da kansa ba sa shi za a yi a cikin lada to wannan hukuncin bai safe shi ba so daga 'ya'ya a cikin gida da mata a cikin gida wanda ba an ɗauki ragonsu ba ne aka ba su aka ce gashi ke hajiya lanti wannan ragon ke ke hajiya kaza wannan ragon ke aka baki aka ce gashi naki ne musamman to in dai kawai rago ne za a haɗu duka a yanka a cikin gida kawai na mutanen gidan to su wannan hukuncin bai shafe su ba ya shafi mutumin da shi dai zai yi layyar da kansa ne da na ce zai yi layyar da kansa ina nufin ragon shi ne ko sarsa ne ko kuma raƙumin shi shi zai yi nashi amma yin wanda ake hadawa a cikin gidan nan mai gida ya ce ya yi ma mutanen gida eh, ya tarayya a cikin lada to su hukuncin yanke kumba da hukuncin aski bai shafe su ba ya shafi wanda zai yi layya da kansa Sau da kan mijin ya baki ragonki ya ce naki ne ya ce miki naki ne da sunanki za a yanka ragon to shi ne ya shafe ki amma idan kawai hadawa za a yi to shi kenan wannan bai shafe hukuncin ba so da haka za ki iya yanke kubbaki duk abubuwan da aka ce ka a yin nan ke za ki iya yin kayan ki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya kai mu Allah kuma ya sa muna cikin waɗanda za su ga waɗannan kwanaki masu albarka kada mu manta da hukuncin da aka faɗi wannan sannan kuma kada mai shakaci yanzu da ya wuce 'yan kwanaki ko kwana biyu ko kwana ko kwana biyu kwana biyu ne ko kwana ɗaya a shiga waɗannan kwanaki masu albarka gobe 29 ga wata ciki in an yi sa'a wata yi na kusani gobe kaga ga jibile ga wata ke watan zulhijja to an shiga waɗannan kwanaki masu alfarma sau da haka kada a yi sakaci a game da su ya halarta azumce su duka tun daga ɗaya ga wata har tara ga wata in mutum bai samu damar azumce su ba dukan to ya yi ƙoƙarin yin wasu kwanakin in bai samu damar yin duk wasu kwanakin ba to kada ya saka cinye ranar tara ga wata wato ranar arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka tambaye shi a game da azumin arafa ya ce yukaffiru sanata madiyata wal baqiyata wannan azumin da mutum ya yi ranar arafa yana kankare ma mutum zunubinsa na bara da kuma shekarar da ake ciki ta banaki kaga shekaru biyu ke so da kada mutum ya sakaci da waɗannan kwanaki ne na alkhairi kwanaki ne na ibada a yawaita alkhairai a ciki sadakoki yawan ambatan Allah wasu malamai sun ce tun daga da zara an ga wata ko ake son a fara ambatan Allah madaukakin sarki saboda Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am arwaito daga ibnu abbas ce al ayyamul ma'lumat su ne waɗannan kwanaki goma na zulhijja na farko to Allah ya ce wa yazku husmallah fi ayyamin ma'lumatin su rika ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki sanannu to sai suke cewa kabbar bari kabbar bari al-takbiratul mutlaqa ko da yaushe mutum ya ta kabbar bari ya ta hailala la ilaha illallah wahdahu hula sharika la lahu mulku wa hamdu wa ala kulli shay'in kowane lokaci ana son a yawaita yi a cikin waɗannan kwanaki sannan daga cin kwanakin abin nan ayyukan alkhairi da ake son ayi akwai sadakoki sannan in da kana shi da na filfili irin na kafin sallah da wanda ake bayan sallah sallolin farilla to ka dawo ka riƙa yin su sannan taimakon 'yan uwa taimakon makwabta taimakon dangi taimakon waɗanda ba su da shi duka ana buƙatar su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka sannan kada mutum ya saka da mutum yana da wayau waɗannan kwanakin da baki dai a ce mutum ya ɗaukan makansa alkawari kada a yi wata sallar da ba da shi aka da ikama ba saboda gara basar da manzon sama ya faɗi a hadisin ibn abbas manzon sama yake cewa ma min ayyamin العمل الصالح أحب إلى الله "hinna من هذه الأيام العشر babu wasu kwanaki da Allah maɗaukacin sarki ya fi son ai ayyukan alkhairi a cikinsu fiye da waɗannan kwanakin guda goma aka ce walal jihadu fi sabilillah har da jihadin da ake na musulunci maza su ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulan خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء har jihadi sai dai jihadi ɗaya jihadin shine wanda mutum ya fita yinsa da kansa da kuma dukiyarsa amma aka kashe shi a can kuma dama dukiyar tasa bata dawo ba to wannan shine aikin da ya fi aikin da aikin da wani zai yi a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma guda goma kaga in kana jin irin waɗannan hadisan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su to bai kamata mutum ya makanshi kasassaba ya makanshi sakaci ya zama yayi wasa da waɗannan kwanaki masu alfarma ba mu wannan al'umma ta manzo Allah sallama mu muka fi karancin rayuwa al'umma al'umma sai da bamu dadewa a duniya in mutum ya dade a duniya a rayuwar nan tamu shine shekara ɗari ɗari kuma ya ake kaiwa ɗari da lafiya lawa ake kaiwa ɗari cikin tashin hankali ake kaiwa ɗarin su tari kai ba kama ba ta kai ɗarin wakila to amma sai Allah ba da kuka tana dan mana irin waɗannan abubuwan na alfarma da ta goma shi da darajoji sai ka ji mun yi aiki ɗan kaɗan sai Allah ya ba mu lada mai yawa tunda ba mu da yawan shekaru mu muka fi ƙarancin shekaru amma ayyukanmu sun fi albarka to kada mai suka ci game da wannan mu rika tunatar da junanmu a game da haka Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon yin bauta ingantacciya a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma sannan kuma Allah ya karɓa mana ya sa mun yi su da ikhlasi kuma mu yi su yadda manzo Allah sama ya karantar Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh